a cikin makon jiya ne dai aka samu bullar wata cuta da ke saurin halaka yara ƙanana a wasu garuruwan jihar jigawa amma daga bisani aka ce hukumomin jihar sun ce cutar sankarau ce. Sun samu mutane marasa lafiya kusan hamsin da ɗaya wanda a gasar mu muna tunani a suna da wannan cuta ta sankarau. A gwada gudan mu da muka yi dai a cikin wannan mutane hamsin da ɗaya mutum goma ne aka tabbatar da cewa suna da wannan cuta a ta sankarau. yawancin mutane kuma a ba isa wannan cuta ke ta karkara ba wani abubuwa ne suka dame su bayan haka kuma a mutane sha hudu cikin hamsin da ɗan nan a Allah ya musu rasuwa su kuma da biya aka samu ɓallar wannan cututtuka abinda muka yi shi ne mu tabbatar da cuta na farko a wanda suka kamu ɗin an ji an ba su a magunguna yadda ya kamata. Ya wannan cuta ta kankara abinda ya kamata a yi shi ne cewa a yi allurar rigakafi. to matsalar da muke da shi shine cewa alluran rigakafin nan ba gwamnatin jiha ba ce take kuwa, gwamnatin tarayya ta ci bisa alluran rigakafin nan kuma sun yi karanci a gwamnatin tarayya. Dr. Abba Zakar kenan kwamishinan lafiya na jihar Jigawa. Garin majiya da ke karamar hukumar taura mai nisan kimanin kilomita ɗari daga dutse fadar gwamnatin jihar shine garin da wannan annoba ta sankarauta munana a can. inda aka ce yara da dama sun kamu da ita kuma da yawan su sun mutu sanadiyar wannan cuta wannan ciki akwai wanda ya rasu wannan shine layin yamma sai kuma wancan layin shi kuma jiya aka rasuwa layi na tsakiya yawa layi na uku kenan akwai yanzu ma ana nan akwai masu zaman makokin wancan layin again shi ma bakin gari kuna shiga akwai tabarma tana nan shi ma yaro ne saurayi ya kai shekara goma sha hudu shi ma ya rasa a wannan gurin kuma gidan da kansilan garin yake zababban kansila shi ma a gidansu an samu wannan su kusan su ne ma na farko farko wani magidanci kenan a garin na majiya ke bayyana wa ayarin yan jarida da suka ziyarci garin na majiya yadda lamarin ya faru Malam Ali Sanusi na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi rashin ƴaƴansu a sanadiyar wannan annoba. Rana Ali Sanusi, ni ne lokacin da 'yata ana gobe ta da su to sai ta kamu da ciwon ido wani guda bata bude idan ta ba sai wa ya ganna ta mutu da dare take bude idan take burkita sai jikinta ya dau zafi mun ga je kemis to mu san mu yanci asibitin nan garin ba wani asibiti ne dai a fanko ne eh so likitocin ba wani likitoci bane na wannan amma muka je ba kula likita guda ɗaya ne ke aiki shi ma malam ya Salisu da yayi rashin ɗiyarsa na cewa bayan ta dawo daga makaranta misalin karfe hudu na yamma yawa sai ta ce ta ji kanta ya kara yana ciwo saboda ka sai aka dauke ta a kai ta nan chemist bayan an kai ta chemist aka ba ta magani aka dawo da ita gida ma wajen dare haka sai kasance kuma tana fama da gudawa bayan gudawar kuma da amai haka da gari ya waye muka sake koma wajen malama asibitin ya zo daura mata ruwa zuwa wani dan lokaci sai muka ga dai yanayin da ya kamata mu tafi asibiti muka ji a can bayan kusan awa biyu dai haka sai Allah mata suka kanin watan Oktoba zuwa Nuwambar bara wata cuta da ta barke a ƙauyen gidan dugus da ke ƙaramar hukumar dutse ta hallaka kimanin yara ɗari kuma ko a wancan lokaci al'ummar ƙauyen sun zargi hukumomin gwamnatin jihar jigawa da sakaci wajen kai musu ɗaukin gaggawa a yayin da wannan annoba ta ɓarke mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a najeriya